إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيغ بعد تفسير القرآن من جرمى أولنا وتا ميتان البركة وتا رمضان وانا مكي قباتر وانا مسلاتي مجلسي من البركة مجلسي ندار الحديث unguwar gandimare babban layi garin biyu jihar borno mun yi azumi da ikon Allah azumi 23 yau muna daren litinin daren 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin da biyar ga watar hudu watar afrilu miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam jiya muna nan dai kan fadan Allah madaukakin sarki wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayyaddat aynahu min al fa huwa yau ba za mu amsa tambaya ko ɗaya ba don muna da kaya da yawa wanda ya dace don mu sauke su a yau insha Allah a aran ma zai ɗauko mana daga sa. shi Allah madawacin sarki wa tawalla anhum akan ita aya bismillah ta'ala yace wa tawalla anhum wa tawalla sai annabi yaqub alaihi salam ya juya daga barin 'ya'yan nasa wa qala sai yace ya asafa ala yusufa wayo bakin ciki na akan yusuf asaf bakin ciki fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asaf فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا kaga asab bakin ciki an gane ko yace ya baƙin ciki na akan yusufa وَبْيَضَّتْ أَيْنَاهُ سَيْئِدَا نُوَا سَسُكَ قَوْمَا فَرِي فَهُوَ كَظِيم يَنَا حَدِي فِشِمْ يَنَا حَدِي وَيَنْتَ كَظِيم مُتُنْ رَنْسَنَ يَا بَاشِ أما بايا أشاريا بايا سروت سيرك فوشي يَنَا حدي حَدِيوَا يَنَا حدي حَدِيوَا يَنَا حدي حَدِيوَا بس حديث النبي لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب an gane ko na'uran waje za ka duba ba wannan kira a to shi da kira abin da ya faru ya juya baya wannan ayar ya nuna annabi yaqub alaihi salam ya kai matuka matuka gaya cikin bakin cikin jama'a me yasa bakin cikin ne ya dame shi wannan yana so ya haska maka cewa shi uba ko uwa iyaye sun fi yawan bakin ciki a kan a ce ɗansu ba wai to don babu don to masha a ce ɗansu ba wai mutuwa yayi ba kuna ba ina ba ta an gane ko ba sai ina yake ba me yasa idan aka yi kinnatin din mutum ya fi daga hankali sama da ya mutu yanzu ya mutu an kai sama gabatar inflasar ko yan ziwa ko dangi ne sun san ga inda yake amma a ce shi yanzu abin da ke faruwa ya alamu anna yusuf hai wa annahu la yadri aina huwa shine babbar matsalar ya san ɗansa yusuf yana me yana raye amma ina ɗan yake bai sani ba ka wani shi ne tashi hankali amma in ya mutu an inna lillahi a jirni ba shi kenan ya gare ba to shi abin da ya sa hankalin annabin Allah yaqub alaihi salam ya tashi kwarai da gaske jiya akwai bayanin da muke kalmar wata walla anhum ya juya baya a nan kun ga da yi wannan maganar madadin ‘ya'yansa ɗin su ba su amsa mai kyau kalu sai suka ce tallahi mun rantse da Allah tallahi a nan ma'anarsa wallahi an gane kwaka imamul ambari ya ce tallahi shine wallahi mun rantse da Allah tafta'u za ka kaddara la tafta'u an gane ko ana kaddara la imamul kisa'i da yace dan gaje fatatu da fatitu shine ziltu la tabtau yani la tazalu ba za ka gushe ba tazkuru yusufa kana yawan ambatan yusuf hatta ta kuna haraba har sai ka zanto haraba inda yusuf za ka riga tunawa sai ka zama haraba dab da mutuwa duk da zamu zo mai sharhar sa aw takuna min alhalikin ko ka kasance daga halakaku yace ah dama kunnen ku ya ji ne ni fa ba da ku nake ba inna ma ashku basti wa huzni ila Allah ina koka ashku basti ina koka tsananin bakin ciki na wa damuwa ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah da ba wa ku ba domin duk mutumin kirki yana miƙa kukansa ne zuwa ga Allah qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila man ila Allah sahabiya kenan Allah yace Allah ya ji maganar wannan matar da take kai kawo a kan lamarin mijinta wa tashtaki ilalma. kaga tana kai kuka zuwa ga Allah shi ma sai ta inna ma ashku basti wa huzni ila Allah anan aje na yi muku wani bayani anan na fara muku bayani a wato akwai abin da ake ce masa akwai wanda ake kira al-akhfiya masu boye ibada an gane ko ina jin na taba lacca su kutun guda a kan masu ɓoye ibada Ta takensa ina jin 2019 a wuraren disamba a gidan aa haruna allah jikansa da rahama a unguwar bolari a lokacin da ake bikin yayi ɗalibai akwai laccar da na yi na dare a wuraren jama'a da awwal ko 20 ko 21 a masu ɓoye ibada yanzu a nan baƙin cikinsa da damuwarsa ma ɓoyewa ya mai yake don kada yaran su gani in hawaye zai zo masa sai ya kawar da idonsa don kar su gani don yana son Allah ne kadai ya san yana cikin mai damuwa to jama'a damuwa wannan ana son fa yana daga cikin babin kyautata ladabi ga Allah damuwa wannan ya zanto tsakaninka da Allah ba wai ka tura damuwa ga kawai ta kwamin ba to shi yasa jiya na gaya muku suwaye ne masu ɓoyewa kuma me yasa malamai suke son su yawaita magana akan masu boyewa don kaucewa riya jama'a ba abin da yake bata aiki mutum kamar ya. shi yasa ina jin abinan shadwaish ya ce me yasa ya rubuta littafi ya sa masa suna al'afiya masu boyewa yace abin da ya sa ya tuna da hadisin abu huraira wani abu huraira wani hadisin abu huraira abu huraira da ya yi yunkurin faɗan wannan hadisin sai ya suma sai da aka watsa masa ruwa aka watsa masa ruwa sai ya farfado zai fara fada sai ya suma har sau uku wata ruwa ya sau hudu shi yasa muawiya shi ma da an gaya masa wannan hadisin da ya ji da ya fada ya dogon su ma har ana shirin jana'iza kafin ya farfado don hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce awwalu man tus'aru an nar al qiyama ko tus'ar ko tus'ir farkon wayanda Allah zai sa su ne guma guman wuta farkon yan wuta a ranar kiyama ba fir'auna bane ba qaruna bane ba hamana bane ba bukta nasar bane ba abu jahal bane ba abu lahab ba a musulmai a cikin mu Allah zai ɗebi farkon yan wuta subhanallah dole hadisi ne ya nauyi kuma a musulman fa jama'a ba mai karta ba ba mai caca ba ba dan fashi ba ba barawa ɗan siyasa ba ba cinnafa ba ba mazinaci ko mai maɗigo ko mai luwaɗi ba farko ƙari alƙur'an mahaddacin alƙur'an mahaddacin alƙur'an ya haddace ya rera ya yi tarawi ya yi ta'ajjudi ba mawaƙi ba ba ɗan kanewood ba ba dan nollywood ba ba dan hollywood ba ba dan wuda-wudan ba su uku ne farko qari'ul qur'an sai na biyu al-mujahid wanda yi original jihadi kuma ya mutu a wajen yaƙi sai na uku al-mutasaddiqu bi mali wanda ya dau dukiyarsa ya sadaka wa faqirai da miskinai da marayu subhanallah mafi girman da'a mafi girman abin da za karanta ka samu kusanci da Allah madaukakin sarki shi ka karanta alkur'ani babu irinsu. kulla in ijtama'atil insu wal jinnu an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira amma ya haddace ta shi sa kullum malaman mu suke jan kullum karka ce wai zaka haddace alqur'ani ne don in za a yi musabaka ka fita ka ci ka samu kuɗi ka yi sa don Allah in ya so musabakar ta zanto ribar kafa kun fahimci wannan to wayannan din duk aiki mai kyau ne su ga amma ba dan Allah ba shi makarancin za ta ka karanta ne za ta fulanin ƙari wane makaranci ne wane gangaram ne wane ya rubuta ƙur'ani sau kaza wane shi ya zo a musabagar duniya shi ya zo a na kuyat shi ya zo a na dubai don allah zai ce me kai da rayuwa da na baka na haddace littafinka sai allah ta karya ne ba don ni kai ba kayi ne don a ta wani gangaram ne to an fara shine iya da jama'a waɗannan makarantan da ba don Allah ba su ne farkon waɗanda za a dora a jihar nan shi yasa akwai waɗanda na zauna da su Haji na ma sai su rantse maka ba su haddace ba don sabanta wazo sai dai a gaya maka sai dai a gaya maka da yawa akwai waɗanda na yi mu'amala da su sai nuna maka izu ɗaya ma ba shi da shi akwai wani wanda na zauna da shi a kartuma ana ce masa tumbudin tilawa shi tsaba ga yadda ya tabbata da ƙwar'ani to amma in ka ga tawazu ko yaya ka zo sai ya nuna kawai kai ɗin kafi shi yakan gaya mu wannan hadisi ne ke tsoratar da shi wannan hadisin shi ke tsoratar da shi makarancin alkur'ani wani ma za ga yana sallah in ya bata ma ka gyara shi ran shi zai baci ya aka gyara gangaren man anta kwarkwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata a karatu ba da ba a gyara shi ba da aka idan da sallah yana yana fada don me ba a gyara ni ba ya manzan Allah ya za mu gyara maka alhali kai ne ga kwata-kwatan sai ce ne mutum ne kamar ku ina mantuwa yadda wuce mana jama'a kun ji wanda zai fara shiga wuta makarancin qur'ani sai wanda ya tafi jihadi har ya mutu a da ta ce kai ne don a ce kai jari sai wanda ya sadaka da dukiyarsa yana ciyar da marayu yana kaza mu yanzu yau za ga mutum ne fa mai kuɗi ne shi da kansa zai abu amma sai an yi talabazin kafin ya ba da sadaka annabi wayannan ayyuka ina ma a ce ba a karba ba kawai a bayan ba a karba ba masu su ne farkon shiga wuta Allah tsare mu da muawiya ji wannan hadisin ya fa yayi kuka yayi kuka yayi kuka har mai ruwa ya ɗauka mu ɗauka mutuwa zai yi sai ya faɗi an ɗauka mu'awiya ya mutu har an fara zuwa makabarta daga baya ya farfado sai shafa fuskarsa da hawayen fuskarsa sai ya ci ikon allah sadaƙallahu wa rasula ai allah da sadaƙallahu wa rasula ai allah da annabin rasulun gaskiya ma tun da ya zo a cikin ƙwar'ani suratu hud aya ta sha biyar da sha shida man kana yuridul hayatar duniya wa zinata wanda yake son rayuwar duniya da kyale-kyalenta nuwafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyuka a duniya suna suke so sai su yi suna su yi tashi su yi tashi su yi shahara su shahara wahun fiha la a duniya ba za a rage musu komai ba za su shahara ula'ika amma ku ji waɗannan mutanen allazina sune wayanda laysa lahum fil akhirati illa an-nar alahira ba su da firdausi ba su da jannatul na'im ba su da darul maqama ba su da darus salam ba su da komai a wuta a kiyama din ba wuta ba wa habida ma sana'u fiya duk kyawun abun ya baci wa batilun ma kanu ya'malu kuma abin da suke aikatawa ya lalace kun ji dalilin magana a kan ɓoye ibada jama'a mutum ya zanto mai ɓoye ibada abu ne wanda musulunci yake so shi aka yi biya haka cikin ƙur'ani aka yi biya haka a cikin hadisi a cikin alƙur'ani ubangiji ta'ala yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya addu'ar ma ba kai yanzu addu'a zaka yi Kai sallah sai ka ce kai mai dokan hoto ka ɗauke ni na ɗaga hannuna ka daga kana addu'a wani ya ɗauke ba ka sani wannan daban ne Allah ta ku roƙi ubangijin kuna ƙaskantar da zai kuma a boye inna hula yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci Allah ya sake faɗa a cikin kur'ani in tubdu sadaqat fa ni'mahi in kun sadaka a bayyane kowa yana gani madalla yayi Allah ya karba in dai ba don riya ba wa in tuqwa amma da za ku koye wa tu'tu al-fuqara ku ba wa talakawa fa huwa khairul lakum shay'un al-khair dare. shi sa al-hafiz ibn hajar yace fi hadhihi al-aya zahiratun ala tafdili sadaqatis sirri wa ifaya wannan ayi ya nuna muhimmancin fifita sadakar sirri da koye ta shi yasa ko ambaton ubangiji Allah ta wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci Allah a zuciyarka yana daga cikin dalilin da ya sa ma Allah ya karbi addu'ar annabi yaqub annabin Allah zakariya akan samun haihuwa a zuciya yayi izna da rabbahu nida'an min khafiya ya roƙi Allah roko a ɓoye a azurce. kun ji yadda aka yabi koye ibada cikin qur'ani sai ko ban koye ibada a cikin mai hadisi hadisin abu huraira marhaban ya shekhana hadisin abu huraira ruwayar bukhari da muslim annabi ya irga mutum bakwai da za a zaunar a inuwa al'arshi ko ranar da babu wata inuwa sai inuwar ko to ai a ciki ya ce wa rajulun ta sadaka bi sadaka fa wanda ya sadaka ya ɓoye har dama har hagu bai san menene dama ta bayar ba to sadakar ɓoye yana kai mutum samun inuwar dindindin karkashin al'arshin al rahmanu allama al-qur'an muawiya ibn haida yace manzo Allah ta inna sadakatar sirri tudfi'u ghadab ar sadakar ɓoye yana kashe fashin Allah Allah ya yi fashi da kai in kana son ka eh, shawo kan wannan fashin. ka yi wani sadaka daga kai sai wanda ka bashi sadaka a ɓoye ka inda halima mai shi kare san kai ka bashi kai ka bashi ba masu ka ce aikanka aka yi ka kare shi sadakar ɓoye yana kashe fushin Allah wa inna sana'i al-ma'ruf taqi masari'asu lalle kyautata wa al'umma yana hana mummunan ƙarshe dabrani ya ka cikin mu'jamul awsat mundiri a cikin at wa tarhib hadisi na duk da wasu malamai sun raunata shi don a isnadin akwai asbah asbah kuma ba sananne ba ne. a ɗaya daga wata isnadi ko akwai asram da sadin ibn haushab shi da'ifi ne sai da hadisi yana da shawahir da suka karfafe shi shi ya sa ma ah, wannan hadisin aka samu hadisin akwai da suka ce suka tattara hanyoyin suka inganta shi hadisin bi ibn sabit manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku riga sallolin nafiloli a gida don fiyayyen sallar mutum in ba farilla ba yayi a gida wannan duk mai boye ibada nasa'i ya kawo da ibn khuzaima a sahihinsa aqwalus salaf fil khafa mana yace maganganun salaf akan boye ibada imam az-zahabi shamsuddin a cikin siyar wa alamin nubala a cikin tarjamar abdullahi bin dawud al-kharibi abdullahi bin dawud al-kharibi ya ce su salaf allah ya kara musu yarda sun fi son kowane mutum ya zanto yana da wani ibadar na wanda duk duniya ba wanda ya san yana wannan ibada har matar shi shi yasa duk salaf da kaga ya mutu to yana da wata ibadar da tsakaninsa sai Allah ne ya sani amma mu yau sai dai yana wani kungiyar asiri matarsa ba ta sani ba ko yana da hannu a ta sai dai kawai mu zanto cikin sharri amma su salaf kowanne baya yarda ya mutu face yana da ibadar da daga shi sai Allah har matarsa ba ta sani ba hakanan al'imamul wake ibn jarrah malamin shafi'i da ya fi zai shakautu ila wake alwaki yana fada cikin kitabun zuhud hakanan imamu hannas ibn sirri ya fada cikin kitabun zuhud lalle zubairu ibn al'awwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi dan sahabi zubairu bin awwam a sahabi uban sahabi don zubairu shi ya haifi sahabi abdullahi bin Zubairu, kuma shi ya auri sahabiya asma'u kuma ya haifi sahabi urwa duk da urwa dan abdullahi ne afuwan urwa jikansa ne zubair ibn awani ta manista minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salih falyafal duk wanda zai iya yana da wani boyayyen aiki na kwarai ya kirkiro shi kafi ya mutu ya zanto sirri na tsakanin da jama'a kada ranar kiyama Allah ya tona min asiri ko ya tona maka asiri ko ya tona miki asiri wani mummunan abin da muke yi a boye ina ma ya tona asirin wani alkhairi da muke a boye bari ka ji daga masu ɓoye sadaka wa fakirai kafin na fakire mu ɗauka umar ɗan khattab ya fita cikin duhun dare tsakar dare sai na umar yana tafiya ɗalha ibn ubaidin ya zo wani layi sai ga sai na umar ya fada wata gida kuma sai na umar yana waige-waige kar a gan shi sai tsala ya samu riya laɓe can bayan sa'a guda sai na umar ya fito tsakar dare yana waige-waige shugaban kasa ne fa jama'a shi kenan talha ya ce mai shiga da umar gidan nan yi wa kansa wasu tambayo kamar haka limaza da khala umar hazal bai wa limaza wahdahu wa limaza fil layli wa limaza yatasallal yace don me umar ya shiga wannan gidan don me ya shiga shi ɗaya don me ya zaɓi dare don ya shiga don me ma kafi ya shiga da bayan ya fita yana waige-waige sai gari ya waye da safe sai tsalha ya zo shiga gida sai ga wata tsohuwa ce ta doshi shekara 80-90 sai gaishe ta sai ce ma balu hazin rajul ya ciki ita ma bata san shugaban kasa ba ne wannan mutumin da yake zuwa da daddare nan da yake kawo shi sai ta ce yau shekara kaza kullum darewar haka mutumin nan sai ya zo gidan nan ga tsintsiya can ɗauka yake share ɗakin ya share cikin gidan gaba ɗaya sannan kuma kayayyaki na da na ɓata da na jasa ya wanke mu don banda ɗa banda jika sai ya shanya sannan ya tanadar mu abinda zai iya cin wuni gurasa ne nama ne kaza ne sai ya tafi sai washe gari da daddare zai zo yi talha sai ya fashe da kuka yana yi wa kansa fada yake kai tona a asaratu umar attabi wai yanzu ni nake bin diddigin umar in ga me yake yi ba daidai ba sai fashe da kuka yanzu yau mu iya an ga mu yi laɗe to akwai mace a layi ko za mu sace wani irin wannan ya faru da zainul abidina ali ibn al-husayn ko ibn al-hasan ibn ali radiyallahu anhu imamu zahabi cikin siyar alamin nubala da ibn al-jawzi cikin sifatu safwa yace lalle ali ibn husayn zainul abidina kowane dare sai ya dauki buhun hatsi a gadon bayansa da daddare sai rika sadaka da ita su da ana zaman lafiya ba mai kulle zauren gidansa sai shiga zauren gidanka in ya san kai mabukaci ne sai ya aje sai ya canza muri assalamu alaikum sai ya ji kwasa tafi sabilillah sai ya ba sani ba har sai da ya mutu shine ba a ma gane shi yake yi ba sai da ya mutu aka zo ana masa wankar gawa amri ibn sabir ya ce lokacin da zainul abidina ya rasu aka zo ana masa wankar gawa sai ake duba gadon bayan sai aka ga doro kuma doron ya bushe kayau kamar azara kuma ba a san mai yin wannan doron ba sai mai dako shi kuma an san ba mai dako ba ne to a nan fa aka gane shi ne wanda yake ɗaukan abinci ya fita tsakar dare yana raba wa talakawan madina don tun da ya mutu ba sake yi ba ibnu aisha yake cewa na ji 'yan madina na cewa ma faƙadna sadaqatar sirri hatta mata alimin ba mu tashi rasa sadakar ɓoye ba sai da zainul abidi ne ya rasu domin ta al'afiya na shek ibrahim adduwaish abdullahi ibn mubarak ya samo daga muhammad ibn isa an samo daga muhammad ibn isa abdullahi ibn mubarak jama'a salafi ne malami ne ko mai kudi ne ibn mubarak a ibn mubarak yana fita ya riga bin garruka yana wa'azi sai ya fito ya zo garin ɗarsus ƙasar ɗarsus sai ya sauka a rika a wata hotel duk lokacin da ya zuwa hotel din zai sauka sai rika karantar da ɗalibai ilimi to akwai wani matashi baya fashin majalisin abdullahi ibn mubarak akwai zuwan da abdullahi ibn mubarak ya zo sai ya ce ina ɗalibin nan wane da ake allah sarki a yana prison yana kurkuku ibn mubarak ya ce me ya faru ya ce a kan bashin dirhami dubu goma daidai yake da naira miliyan goma sha a yau sai ibn mubarak a koye ya binciko wa yake bin sa bashi haka aka har yake bantu da wanda yake bin dalibin bashi cikin dare sai ya ce wa mai bin bashin zan biya ka bashin da wannan dalibin kake bin wannan dalibin amma ka dafa ƙur'ani ka rantse ba za ka yawa kowa ba sai bayan bana raye kuma ka suka sai ya biya sai mai kudin ya je ya ba da report aka saki wancan daga gidan yayi bayan fitan da sai suka haɗu da ibn mubarak sai ibn mubarak ta kwana biyu ban ka ba sai ta kuntu mahbusan dayni wallahi an tsare ni a kurkuku don bashi wa ja'a rajulun wa qada dayni wa lam a'lam bi wani mutum ya zo ya bashi na ban san da shi ba sai ibn mubarak ta to Allah saka maka da alkhairi to mutumin nan ba bai ba da labari ba sai da ibn mubarak ya rasu sai da ibn mubarak ya rasu salaf da koye sallah eh, eh, salaf da koye salla kafin na aikon san bilal aiki bilal kun san shi bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilal zo nan sabiqul habasha shine ne class na mutanen kasar habasha annabi ya ce na je karɓar salloli sai ina jin takunka a aljanna a aljanna ma a gabana wai me kake yi ne me ka sirranta tsakaninka da Allah wanda ba wanda ya sani a duniya bilal ya ce ya rasulullah sirri na tsakanina da Allah kai haku annabi ya dole kai mu ladabi ka faɗa sai ce ya manzo Allah dare ko rana in ji bawali ko na ji hutu ko bayan gida to in na yi sai na yi alwala na yi nafila raka a biyu don in gode wa Allah da na yi bawali lafiya ga wani mara lafiya bai samu ba ko na yi hutu ko na yi bayan gida lafiya ko min dare ko min rana imam bukhari ya kawo wannan da imam muslim wannan gida hassan ibn sinan matarsa take cewa bayan rasuwar mijinta ta ce mijina zai zo eh mijina hassan zai zo da daddare sai mu kwanta da shi a mayafi daya sai ya tace thumma ne kama ulmar almar'atu sabiya sai ya yaudare ni yadda mace take yaudaran jaririnta mana sai ya rungume ni a kirjinsa sai ya ji na yi barci barci har ina jan min shari a hankali sai ya sake ni a hankali ya jaye daga cikin mayafi sai ya je ya laɓe ya fara kiyamun laili baya son ne matar sa gani ta ce amma duk da haka na gani sai in ce ya mai gida don me take azabtar da kanka ka kwanta ka yi barci ma sai ya ce uskuti wai haƙi kai tonki ki shiru fayushaku an arkuda raddatan la aqumu min ha zamanan kirs ya rage ba zan zo in kwanta in mike ba zan sake tashiwa ba sai an ji an binne bani iya amfani da damar rayuwa bakar ibn ma'is yace ba a taba ganin rabi ibn haisam yana nafila a masallaci ba sai sau ɗaya tak duk nafilarsa a gidansa a ɗaki zai laɗe tsakaninsa da Allah jama'a kaji yadda magabata suke ɓoye ibadarsu magabata da ɓoye azumi shamsuddin az-zahabi cikin siyarwa alamin nubala yake cewa imamul fallas fallas da Sinu ya ce na ji ibn addi yana cewa dawud ibn hind shekara arba'in jama'a yana azumi irin na annabi dawud matarsa ba ta sani ba in yi yau ba zai gobe ba in yi jibi ba zai gata ba shekara arba'in ta ce mai ƙodago ne sassafe sai ya ɗau abincin karyawarsa sai ce zai je karya a wurin aiki sai sadaka wa mabukaci shekara arba'in matar ta ba ta sani matar ta ba ta sani ba haka nan salar zaga mutum yana da azumi amma zai shafa bakinsa da mai irin azumin nafila wai kawai don a ce ba shi da azumi yan jama'a za a yi aiki sai da kowa ku zane don kar a gane salaf da boye karatun ƙur'ani ibn jauzi ya ka cikin sifatu safwa daga sufyan sufyan ya ce matar rabi ibn khaisam ta gaya mana mijinta in zai karanta alƙur'ani a gida to ba zaga yana karatun ƙur'ani da bakuwa za ta yi sallama ta shigo ko ƙanninsa ko yayyinsa ko wani zai shigo to dama rawaninsa yana kusa sai ya daura wani ya lullube ya rufe qur'ani sai kamar hira yake yi dan kar a san yana yi kar a san yana a salaf da ɓoye hatta kuka da suke don tsoron Allah suna ɓoyewa kar a gane suna kuka Muhammad ibn wasi ya ce laƙad adraktu rijalan Kanan kana rajulu yakunu ra'suhu inda ra'si imra'atihi ala wisadatin wahida qad ballat ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'ur bihi imra'ata yace na rayu da salaf wanda za mutum ne zai kwanta da matarsa akan filo daya a kwance din yana tuna mutuwa yana tuna kabari yana tuna tsayuwa gaban Allah yana tuna wuta kar ya fada yana tana aljanna kar ya rasa sai zube yana ta shishikar kuka amma kukan yana tsananin boyewa kar matar shi ta gane yana kuka da ya shiga sai da safe in ta ga wurin a sai ta ce kuka ka yi sai ta zufa ne haka salaf suka rayu kuma yake cewa in kana rajulu la yabki 20 sana wa mar'atuhu minhum wa mar'atuhu ma'ahu la ta'lam wa mar'atuhu ma'ahu la zaga mutum zai kwanta shekara 20 kullun ya sa kansa sa bilo sai yayi kuka amma matarsa bata sani Imam zahabi jama'a cikin siyar alami nubala ya samu daga hamadu ibn Zayd yace Ayyub sakhtiyani yana cikin majalisi yana bada ilimi sai hawaye zubo a idansa don tsoron Allah kawai don ya wayance ba sai fara kakir <coughs> kai dugo ma a shaddan su kai mura na ya matsa mun kai kwana na yana fama da mura <coughs> kawai don ya batar da kuka a rabin ya fita waje ya share haka za ka ga salaf in yana so ya ɓoye hawayensa in hawayen zai zo sai tashi kamar mai fesa majina sai zai ɓuya a banɗaki kamar mai kama ruwa ya gama kukansa don tsoron allah sai ya wanke fuskarsa ya dawo imamu ahmad ya kaci yin kitabun zuhud magabata salaf da ɓoye hatta addu'a addu'ar ma ɓoyewa ake yi waisul karni shi ake wa lakabin mafi alkhairin tabi'i annabi ya gaya sabansa waisul karni zai zo duk wanda ya samu dama wanda nema masa gafarar Allah har umar ya samu uwais ya nemo shi mutanen yaman uwaisu dan garin su ne talaka ne sun mare na shi sun mare na oyesan suna ga shi ba kowa ba ne ba shi da kima dama aka sunan rayuwa kasan wanda yake kusa da mutum baya ganin kimar shi shi sa ka ga annabi ya kaura ya koma madina daga yan madina suka ga yan maka suka gane sun yi asara wai sulkarni ba a ma san da shi ba a su. mahajjata kowane shekara ya sai na umar ce ina oyin sulkarni ina yan yaman waye oyin sulkarni sannan oyin sulkarni ya zo hajji umar ya sa aka nemo shi sai aka kawo shi don oyin sulkarni annabi ya ba da labari ne mai tsananin ladabi ne wa uwa shi ko wanka yake in mamarsa ta kira shi ba cewa sai ya wanke kumfar zai ɗaure gyauto kawai ya fito da yana da cutar albino da bi wa uwa Allah ya warkar da shi sai ya zanto sai fadin dirhami ne gurgudan fadin dirhami sai na wani ta ka nema mun gafara sai nema masa sai wai karni ya zame mutanen mutanen da suka zo mato sun ce to mu ga mu nan da shi ashe ga amirul mu'minin yana girmama shi har yace nema masa gafara ya amirul mu'minin menene sai ya ce gashi na shi abinda annabi ya faɗa yana da baiwar addu'a sai suka ce mun shiga muka zo na ban more ba wai sun karni sai da ya gudu ya kaure ya bar ganda wani sai signboard malam mai addu'a karɓaɓɓe sai ka yan damfara ma suna yi a ibn jauzi ya kawo ta kissa cikin soffa to sofwa imamu zabi shi ma ya kawo wannan kisar da zan kawo muku cikin siyaru a alamin nubala a tarjamar muhammad ibn munkadir muhammad ibn munkadir babban malami ne a madina ya ce muhammad ibn munkadir ya ce a masallacin annabi a madina ina da filan da na ware a nan jikin filar zan zauna in sallar dare in wuri dina ko duk wanda yake so ya dau ilimi ya zo wajena a wanda yanzu koyo ka je madina koyo ka je makka akwai fitattun masu ba da ilimi wanda za ga yana da filan da kowa ya san shi da wannan filan in ka zo ga sunan shi ga abin da ya karanta an gane ko shi kenan sai ka ajiye littafi ya karantar da zai yake cewa na zo na zo na a wannan filar bayan mun kwana uku a madina mun fita roƙon ruwa ba mu samu ruwa ba yanzu alkawarin makka da madina ne jama'a inda an fita yin roƙon ruwa to wallahi sai a sasannin kasar an yi ruwa a rana wannan alkawari ne amma wancan lokaci aka jera kwana uku aka jera kwana uku babu ruwa ya ce a kwana na ukun bayan an yace na zo na zo na jikin filar sai na ga wani matashi ya zo baƙin fata ne ya lullubu da bargo gwado da bargo kai shi kenan sai ya zauna ya yi raka ya zauna sai na gano ya ce ya Allah mutanen haramin annabinka sun fita kwana uku suna roƙon ruwa baka ba su ya Allah wallahi kai kai musu ruwan nan ko gobe in shiga azumin kafara ibn munkadir yace muhammad yace na doka ma wakaci ne sai na ji sama yana ruri kafin ka ce mai sai ruwa kamar da bakin kwarya yace sai muka idan da sallah sai mai shi kawai da ruwan ya sauka sai ya fashe da kuka ce ya Allah ni asuwa kuma har zan roƙe ka yi ruwa ya Allah aini ba kowa ba ya Allah na gode sai mutum ya jera nafila kuma har asuba za ka yi asuba ibn munkadir ce nan labe ina hararansa ya ci gaba da wuridinsa sa har rana ya fita ya na nafila raka ya kama hanyar gida ce sai ina bin sa daga nesa Muhammad ibn Munkadir shahararren malami ne duk duniya kowa ya san shi amma dan shaka da aka yi roƙar ruwa kwana uku ba a samu ruwa ba wannan da yake bin kowa ya san Muhammad ibn Munkadir Muhammad ibn munkadi ma bai san shi ba muhammad ibn munkadir ya ce na gane gidan da ya shiga washe gari na zo na sake zama a wajen filin ya zo ya zauna gefe ya sa aka tayi na sake binsa na ga gidan har kwana uku ya ce sai da rana sai na zo kofar gidan sai na gansa da teburi a shan shushe yana ne a shan shushe yana ne ibn munkadir ya ce yana gani na an gane ko ibn munkadir ya ce yana gani na sai ya ce malam Allah ya shek ka zo ne gyara maka gyaran takalmin ka za ya lalace ko sabo zan dinka maka sai ibn munkadir ya ce kai ne kwana uku kake zama daidai fina kaza kai ne rannan kace ya Allah sai an yi ruwa ta yi sai take shushe na ya canza sa yace malam ba ni ban malam menene na shabi kuma hankalin sai malam yana tafiya bai gansa a masallaci ba a wannan rana ya jera kwana uku sai ya dawo gidan yana zuwa sai mutanen gidan suka ce akrama Allah ya shek wannan bakon namu shushe nan nan bai kai masa ya ce me ya faru ai sai suka ce ai tun ran da ka zo nan kuka yi wani maganin ku mu ba ku sani ba ya shigo gidan nan yana kuka yana cewa sa ya tono yana cewa Allah ka yafe mu asiri na ya tomu ya shimfida katon gwadansa ya tattara kayansa gaba daya yayi ban kwana ya bar gida Muhammad ibn Munkadir ce sai da na bi gida gida a Madina in nemo mutumin nan duk gida mun shiga mutumin nan ya haura wai mutumin nan yana ganin ya roki Allah a sirrance ashe wani yaji ya bar da ladansa kaji salaf kenan jama'a wannan je ka dobi ah, eh, ibn jauzi ya kayi na jami'a cikin sunatu safwa abina ah, ah, zahabi ya kawo cikin siyaru alamin nubala a tarjamar muhammad ibn munkadir masu koyewa da ilimi magabata sun kai makura mutum ba zai taba gaya maka yana da ilimi ba Allah ji gan albani zariya yace ilimi karka bata lokacin ka ma kana fada kana da shi shi yake bayyana kanshi idan ya zo a cikin tarjamar imamul mawardi haka nan ibn khalkan ya ka cikin littafin da wafayatul a'yan mawardi Imamul mawardi malami ne ya rubuta littattafai littattafai sun fi dubu jama'a amma a rayuwarsa bai yarda an buga littafi da ya fita kasuwa ba sai tara su a ɗaki ya ɓoye yana cikin rashin lafiyar ajali sai ya kira wani na kusa da shi wanda ya yarda da shi ya ce kaga littattafan ɗakin can duka ne na rubuta su ba na son su fita don a ce ne malami ne don haka ka zauna ka yi jinya ta in ka ga ina shure-shure ina magagin mutuwa ka sa hannunka a tafin hannuna sai ka rika magana in ji in ka ji na matsa hannunka sosai na ga danja ne an nuna min ne dan wuta ne kasan duk wanda ya zo mutuwa in dan wuta ne ko dan aljana ana nuna masa gidan nasa to Allah bai karbi aiki na ba cikin dare ka ɗibi littattafan nan ka je teku ka zubar da su in kaga ko ban matsi hannun ba har na mutu hannuna a buɗe naka yana ciki to na ga rahama na ga aljanna Allah ya karba bayan an wanke ni an binne ni sai ka ciro ka ce ga littattafan da malam ya rubuta jama'a mu ne yau ba kuke zuga mu kuce mana shek muhauru don wawancin mu ko ku ce mishi sardaunan malamai ko sarkin malamai ko malaman malamai ba wannan iskanci da yaudara mu jama'a mai muka karanta mai muka sani nasiruddin albani waya aka yi masa ana ce masa ya shi kukan kun huta ku ilimi sai fara kuka yana allah ya isa ya ce me ya iya wanda littattafan da albani ya rubuta da yau za a baka shekara 100 a rayuwa a baka alkalami da biro ka kwafe har ka mutu da za ka kwafe ba duk jaruntar malami ka su bilbas ka su usaimin suwa hadisi ana cewa su sahahul albani sai ka ji annasu don afa da dan adawa da ba dan adawa ba albani ya samu zama a duniyar jama'a duniyar ilimin hadisi kaji fa da ya rasu bai matsa hannun ba shi ya sa aka ɗebo tafafa aka buga imamu shafi ya ce ni na fi so ma idan ana faɗan abubuwa na ilimi a daina cewa shafi'i ya ce kawace malamai sun ta faɗi kaza kar a jingina shi zuwa gare ni muhammad ibn mansur ya ce yana majalisin abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari imam al-bukhari ne ba ana suna majalisi ana karatun hadisi sai wani mutum garin kankaɓe gemunsa sai wani ciyawa ya faɗi to ka sa annabi ya ce yana daga cikin mafi aikin alkhair aikin lada ka cire wani kazanta a masallaci imamu bukhari sai fakin idon mutane sai ɗau wannan ciyawar da ya faɗi ya ɓoye da wayo-wayo sai fita ya zayar da ya fita ya yar muhammad ibn masu da ya ce ikon allah subhanallah hatta ikhraj al-quzat yakhlisuna bi niyyatiha ka dubi salaf wai har dan tsinke da zaka a masallaci sai ka ci idan mutane ka yi ikhlasi ba Allah ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinan din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyim Allah jigan shan madu Mustafa ba wai ya mutu ba na mai dubu aure na na farko shi ya zai walima akwai wani abokin da ya masa kirari da larabci ya ce shi ne shehin kaza ya yi karatu kaza ya yi kaza ya kaza wala yana karɓar na'urar fada ya ce ni wani abu baya birgin kawai ka ce muhammad mustapha zai mana wa'azi ya ce duk wayannan shiri da ba su akwai wani ɗalibi ɗan garin nan ya rubuta wasu kalmomi na yabo ya kai wa dr sani rijiyar da kyakkyawan niyya ya kai amma daftar sahiri da ya taba ce mai wannan kamar kashin bera ya ta faɗa ya mutu ga yi watsar malaman allah kenan jama'a ba gan shi bane daftar sahiri ya zauna hulan ma bai damu ya ta daidai ba za a yi ne ba za a yi ba ko ba ka bari kawai kawai yana ta tumbulin ilimi jama'a mu gyara niyyar shi yasa wannan din na ka karkashin wata walla anhu juyawa yayi yaqub kada a gane zai yi addu'a kada a jana ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzn damuwar ma baya so a sani addu'ar ma baya so a san yana yi jama'a dole mu wahala riya ya shiga rayuwar mu yace ya bakin ciki na akan yusufa idan sa ya koma fari yana haɗe yana kushi yana haɗe fushi qalu sai ‘ya'yan nasu suka ce tafta'u shine la tafta'u la tazalu ba za ka gushe ba tazkuru yusufa kana ambatan yusuf abu kaɗan ka ce yusuf yusuf walla in ka ce za ka riga tana yusuf kana ambatonsa hatta ta kuna haraban har za ka kasance haraban an gane ko abin da sa muka ce taftau za ka kaddara laraba suna iya magana su goge la amma akwai la a wajen yadda imra'ul kais yake yaban budurwarsa fa qultu yaminullahi abrahu qa'idan ولو qatta'u ra'si لديك wa فقلت fa يمين الله yaminullahi na rantse da Allah abrahu ka'idan yana nufin la abrahu ka'idan ba zan gushe ba a zaune a kofar gidanku na zo janki ya ta ko yan adawa lau a ra'asi ko da za su yanke kaina ladaiki a wurin kyau hausari da gaɓoɓi na ba zan tsare ba Dubi diwaninsa shi na imra'ul kais haka tsabrani labari ya buga misali da shi domin ta'wil mushkilul qur'an mushkilul qur'an domin as-sina'atayn qurtubi ma yayin misali domin al-lisan duk zaka samu wani. kamar yadda alkansa take cewa fa asa ala halikin aw as'alu na'ihatan malaha da ce asa tana nufin la kamar yadda yake lam yashkuri na'shu ma alaihi min al-urfi wal hamiluna ma hamalu tallahi an sa musibati abadan yani tallahi la an sa musibati abadan ma asma'atni haninaha al-ibn qalu tallahi tafta'u tafkuru yusuf yani la la la tazalu ba za ka bushe ba baba tazkuru yusuf kana ambatan yusuf abu kadan ka yusuf hatta ta kuna haradan kalmar haradan malamai su yi maganganu guda hudu maganar farko shine addanif in ka ji an ce addanif almarid dana dana min almaut mara lafiya ne yana dab da mutuwa mutum ne ya jinya ya jinya jinya ya ci jikinsa ya zai zama baya ci baya sha baya magana idansa ya kafe ko ba haka ba tsora ya mutu shine haraban in yusuf za ka rika ambata sai ya kai ta halin dab da mutuwa haka abu salih ya samu daga ibn abbas abu ubaida kuma yace harab shi alladhi qad azab azaba wal huzn aw shine wanda soyayya so ko bakin ciki ya narkar da shi yana dab da mutuwa wato in ka ce har yanzu wasu ka ce haraban shi ne alfasir fi jisu wanda jikinsa zai lalace wato in ka ce yusuf za ka riga tunawa za ka kanjame za ka rame har ma ƙarshe paralyze ya biyo baya shida kenan taftau taskuru yusufa a ta kuna harazan sai ka kusan mutuwa sai gaɓoɓinka ya lalace ko kuma hatta ta kuna harazan har ma ka zautu don har yana iya ɗaukar zahibul aql yadda zaha ya samu daga ibn abbas haka ibn sa ya ce fasidul aql haka zujaj ya ce fasidul fi akhlaqihi wato da in ka biye wa yusuf za ka samu matsala kwakwalwarka da gangan jikinka aw kuna min al-halikin ko karshe ma ka zanto cikin halakakku wanda ranka zai bi ka mutu an gane to jama'a me yasa suka faɗi wani magana ba tare da togashiya ba ma'anarsa Eh, eh, ba wai sun san gaibu zai mutu ya halaka ba a'a wato baba in ka ce za ka biya kullum wayo yusuf wayo yusuf hatta ta kuna harazan muna zato fa ka iya eh, ka zautu ko ka zanto dab da mutuwa ko ma ka rasa rayuwarka gaba daya Dattijo ya nuna damuwarsa ga abin da yaransa suka mayar masa ya kamata a wannan halin tunda su ne silar jefa shi bakin ciki su ga masa magana mai daɗi amma ka ji magana mai kaushi da suke gaya mishi insha Allah ta'ala amsa da zai ba su shine karatunmu na gobe abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntube insha Allah ya fe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة ما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين